Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Gami da VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 19 ga watan Yuni na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. To kasar Rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin yakin sama na kawancen da Amurka ke jagoranta da ya sake ratsawa ta yankin kogin Euphrates da ke cikin Siriya za ta karkaɓo shi. 'yan sandan london sun ce harin da aka kai kan wasu musulmi da suka fito daga cikin wani masallaci na ta'addanci ne sama da jami'an kwana-kwana dubu ɗaya na can suna fafutuka kashe wutar daji a tsakiyar kasar portugal wacce ta laƙume sama da rayuka sittin. To kasancewar yau rana ta musamman don cutar amosanin jini wato sickle cell Murtala Faruk Sanyinna na ɗauke da rahoto na musamman akan ranar ta yau. Bayan haka za ku ji rahoto akan wasu ƙungiyoyi a Najeriya na kira da a tuhumi waɗanda ke da hannu a badakalar dabinon da ya ɓata. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙaddamar da sabon farmakin farautar 'yan ta'adda a Nijar. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Harande ya shirya zai kuma kawo. Muna kuma ɗauke da nasihar azumi kamar koyaushe za mu karanto wasiƙunku na imel amma yanzu dai ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum kasar rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin yakin sama na ƙawancen da amurka ke jagoranta da ya sake ratsawa ta yankin kogin euphrates da ke cikin syria za ta harbo shi rashin ta fitar da wannan gargaɗin ne bayan da wani jirgin yakin amurka ya kakkaɓa wani jirgin sojin syria a wata rubutacce sanarwa da dakarun rasha suka fitar sun bayyana cewa sun katse hanyar talhoɗin da aka tanadar domin kaucewa gubzawan dakarun bangarorin biyu ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya lahadi ta ce wani jirgin yaƙi kera su-22 ya sake wato ya sake wani bam akan wani jirgin dakarun kawancin da amurka ke jagoranta a garin tabka nan take kuma jirgin yaƙin amurka mai suna us super hornet ya mai da martani ta hanyar harbo wani jirgin yakin siriyan babu dai wani labari da aka ji daga matukin jirgin ko wanda ya jikkata a harin gabanin haka dakarun siriya sun kai wani hari akan dakarun kawancen jadin inda suka raunata mayaka da dama suka kuma fatattake su daga cikin garin ita dai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a jiya lahadi ta ce martin da ta mayar bai saba wa dokar kasa da kasa da aka tanada wajen gubzawa a fagen yaƙi ba To nan kuma 'yan sanda a birnin London sun ce wata babbar mota ta afka kan wasu masu tafiya a gefen hanya a wajen wani masallaci da safiyar yau Litinin inda ta jikkata akalla mutane goma. Hukumomin birnin na London sun ce suna binciken lamarin a matsayin harin ta'addanci. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Neil Vasu ya ce babban jami'in da ke kula da fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci ya fayyace wa manema labarai a yau Litinin cewa tun da farko wani mutum da aka bayyana cewa ya mutu a harin da ya auku a arewacin na birnin london yana karɓar magani gabanin harin ya faru yana mai cewa ya yi wuri a tantance ko akwai alaka tsakanin harin da mutuwar tasa hukumomi sun kuma ce jami'an tsaro sun kama matukin motar wani mutum mai shekaru 48 wanda mutane suka tsare shi bayan harin mataimakin kwamishinan ya yaba da yadda mutane suka kai zuciya nesa suka tsare mutumin ba tare da sun masa komai ba jami'an tsaro sun ce ga dukkan alamu mutumin shi kaɗai ya kitsa harin firaminista theresa may ta ce harin na ranar litinin hari ne da aka kai kakan musulmi a kusa da wurin ibadarsu kuma nuna tsana irin wanda ba za ta yi nasara ba har ila yau a kasar ta birtaniya a yau litinin 'yan sandan london sun ce akwai mutane 79 da aka ayyana sun mutu daga gobar da ta laƙume wani gida a makon da ya gabata kwamanda stuart kandi ya ce ana tunanin aikin neman mutanen da suka bata zai ɗauki makonni da dama yayin da hukumomi ke kokarin gano waɗanda suka batan ya kara da cewa abu mafi mahimmanci shine a samar da bayanai ga iyalan da suka rasa 'yan uwansu kwamandan ya kara da cewa a binciken da ake yi za a iya dubi kan yadda aka gina gidan da yadda aka yi mai kuskure ma a kwanan nan da kuma matakan da aka ɗauka wajen kare aukuwar gobara a jiya lahadi magajin garin london sadiq khan ya ce ya lura da yadda mutane suka fusata a sanadiyar gobarar inda ya ɗora alakin a kan sakaci da kurakurai firayim minista theresa may ta bayyana a gaban jama'a cewa an kafa wani kwamiti da zai yi bincike musabbabin gobarar yayin da 'yan sanda kuma ke duba yiwuwar ko an aikata wani abu da ba daidai ba ne to labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Jami'an tsaro a Mali sun kashe akalla 'yan bindiga hudu waɗanda ake zarga da waɗanda aka zarga da kai wani hari a wajen wani shakatawa da ke gefen babban birnin ƙasar na Bamako. Ministan tsaro Salif Traore ya faɗa a yau Litinin. mutum biyu aka kashe a lokacin da 'yan bindigar suka farma wajen shakatawar na encampment kan gaba da ke dugura koro a ranar lahadin da ta gabata wanda wuri ne da masu yawon shakatawa daga yammacin duniya ke ziyarta mutane 36 jami'an tsaro suka kubutar a yankin ciki har da 'yan kasar faransa guda goma sha uku a lokacin harin na ranar lahadi waɗanda suke wurin shakatawar lokacin da 'yan bindigar suka kai hari har da wasu masu alaƙa da sojin faransa da ke aikin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta mali da kuma wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya babu dai dakarun faransa a birnin na bamako amma kuma akwai akalla sojojin ƙasar kusan dubu biyu a arewacin malin da da ke yaƙar masu tsatsauran ra'ayin addini sannan akwai dakarun majalisar ɗinkin duniya masu wanzar da zaman lafiya dubu goma waɗanda aka ɗora musu alhakin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar wacce faransa ta raina a shekarar 2013 faransa ta tura dakarunta domin fatattakar mayakan jihadin da kuma 'yan tawayen abzinawa da suka karbe ikon arewacin kasar mai cike da rairayin hamada sama da jami'an kwana-kwana dubu na can suna fafutuka kashe wata wutar daji a tsakiyar kasar portugal a yau litinin wacce ta yi sanadin mutuwar mutane 62 waɗanda mafi aksarin suka kone kurmus wutar dajin wacce ta fara yayin da ake fuskantar tsananin zafi da karancin ruwan sama a kasar ta jikkata akalla mutane 50 waɗanda suke yankin tsaunukan federal grand da ke da tafiyar kilomita 150 daga arewa maso gabashin birnin lisbon Firayim Minista Antonio Costa ya ayyana kwanaki uku na zaman makoki a jiya Lahadi. Yanzu haka 'yan sanda na can suna bin gidajen da suka kone ko za su ga wasu daga cikin gawawakin da suka kone. Sakatar musulun Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda shi ne tsohon Firayim Ministan ƙasar ta Portugal ya bayyana kaduwarsa da lamarin lura da adadin rayukan da suka salwanta inda ya jinjina wa gwamnatin kasar da kuma jami'an kwana-kwana da masu ba da taimakon farko kan irin kokarin da suka yi wajen kashe gobarar. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla Muhammad Lalo, kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau rana ce ta musamman kan cutar amosanin jini wacce aka fi sani da sickle cell ga Murtala Faruk Sanyinna da rahoto na musamman akan cutar. tun a shekara ta 2008 ne aka soma bikin ranar cutar amosanin jini wato sikila ta duniya tare da makasudin faɗakar da al'umma dangane da cutar sikila wacce ta daɗe tana addabar miliyoyin jama'a alƙaluma sun tabbatar da cewa cutar ta fi addabar jama'a a nahiyar afirka inda ake haihuwar jarirai fiye da dubu ɗaya da wannan cutar ta sikila a kowace rana ta allah yayin da kuma cutar take barazana sosai a wasu ƙasashe kamar amurka da saudi arabia da india da brazil da dai sauransu hakan ya sa hukumomi a duk faɗin duniya suke amfani da wannan rana wajen faɗakar da jama'a dangane da hanyoyin magance yaduwar cutar to sai dai a cewar kwamishinan lafiya na jihar sokoto dr balarabe shehu kakale wanda kwararren likita ne yaƙi da cutar na fuskantar kalubale a yankin arewacin najeriya sakamakon sha'anin addini da al'ada al'umma ya kamata su farga su gano cewa wannan ciwo fa ana iya kariya daga gare shi ciwo ne wanda ake gado amma idan akwai ilimi da sanin abin da mutum yake ciki ana iya kauce mashi musamman tun wurin aure shi ne samu muka ce wannan ya zama mataki na farko za a ci da matakai na tuntuɓa da jin shawarori na shugabanni na addini shugabanni na al'umma da na siyasa a gaya za a fito tsari wanda al'umma ta da shi addini mai da shi na koda a dinga awo kafin aure kuma ba awo wani na ciwon musan jin ɗaya ba son muke a haɗa abubuwa awo kusan uku idan aka gani al'umma ta aminta da wannan mallamai suka nuna suka nuna mana hanya za mu iya tafiya har majalisa domin a ga ayin kudurin yin wani kira ko doka wadda za ta bai mutane dama ba wai doka da cewa a yi ba da ma kulawa da masu wannan ciwon. A jihar ta Sokoto dai wata kungiya mai zaman kanta ce ta matasa wato Productive Youth Development Initiative a turanci. ita ce ta shugabanci bikin na bana tare da kaddamar da jakadodin faɗakarwa akan cutar sikila har su 80 da ta horar dr awal ahmad musa shine shugaban kungiyar mun ba da training wata shida da suka wuce ga wasu matasa su 80 muka ba su horaswa game da yadda za su a zamo jakadu waɗanda za su ba al'umma shawarwari game da bincike-binciken lahiya game da ciwon amusanin jini ma'ana mahimmancin da adda mutum ya san genotype ɗin shi ya san kalan jinin shi ko sikila ne ko kuma in shi ba sikila ba ne shin yana iya ba ɗanai rashin lahiyan sikila to su wannan jakadu tamanin da muka ba horaswa a mun sake kiransu wata uku da suka wuce muka sake ba su horaswa kuma alhamdulillah mun gamsu cewa duk inda suka tahi suna iya ba da shawarwari suna iya karantar da mutane a ainihin abin da ake nufi da cutar amosanin jini za a yi amfani da su su shiga sako-sako na wannan jiha domin su zuwayar ma mutane al'umma kansu game da wannan rashin lahiya tuni dai da wasu jihohin arewacin najeriya suka yi doka akan yin gwaji ga ma'aurata kafin su yi aure yayin da wasu jihohin suke a matakai daban-daban na samar da irin wannan dokar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to allah ya bamu lafiya har yau dai a Najeriya wasu ƙungiyoyi sun yi kira da gwamnati ta tuhumi waɗanda suke da hannu a badakalar dabinan da Saudi Arabia ta bayar ga 'yan gudun hijira ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. da alamun duk da hakurin da mahukuntan najeriya suka bai wa ƙasar saudiya wasu kungiyoyi a najeriya ba su ma da dara ba na yin kira da a binciki waɗanda ke da hannu a badakalar bacewar wannan dabino a kwanakin nan ne ma dai ofishin jakadancin saudiya a najeriya ke bayyana cewa ƙasar ta aiko wa najeriya tulin dabino domin buɗe baki ga 'yan gudun hijira kuma idan mako za a tuna ministan harkokin kasar waje hajiya khadija bukar abba ibrahim ta koyi alkawari ne da fara cewa za a ma raba kayan ne musamman ga yan gudun hijira da ke yankin arewa maso gabas wanda rikicin boko haram ya fi shafa to sai dai yanzu haka wannan dabino na ma yawo a kasuwa musamman a babban birnin tarayyar kasar abuja ana saidawa sulalewar dabinon zuwa kasuwa yanzu haka ya ja cece kuce da kuma martani inda ko yan fafutuka da kuma kungiyoyin yaki da cin hanci da rashawa a kasar ke kira ne da a bincike waɗanda ke da hannu a wannan badakalar malam yakubu musa uba da ke zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yada labarai a jihar Adamawa wanda kuma shi ma ya fito ne daga yankin da rikicin Boko Haram ya shafa yace su yi mamaki da wannan abun da ya kira abun kunya gaskiya wannan abun kunya ne abun takaici ne ta mun Najeriya kuma ta ba kasar Saudiya hakuri yayi eh to ai bai kamata ya tsaya nan ba kasar Saudiya ma ana so su turo dubini dubinin ko abin da ya bi dubino nan gaba dole sai sun ga an matakan ɗaukan hukunci akan wanda suka yi wannan aikin in ba haka ba shi kenan nan gaba za a turo wa najeriya duk wani taimako za a kai wani waje sauran kasashen kuma masu taimaka mana sun ji sun gani in ba mu ɗau mataki ba to wani taimakon da muke tsammani daga waje gashi nan su european union ne eh, united nations ne da kasashe da yawa sun yi alkawarin najeriya alkawarin taimako na biliyoyin dololi don taimaka yan gudun hijira musamman ma arewa maso gabas baki daya in kuma aka bar wannan abin ya shiri da ciyaka to za a ce in har dibino ma za su karkatar to sauran taimakon ma wannan da suka alƙawar za su ce to tuni da gwamnatin tarayya ta bakin ma'aikatar harkokin kasar wajen ta bawa kasar saudiya hakuri inda ta ce wasu bata gari ne suka yi awo gaba da dabinon bayan an kai inda ya kamata a raba su to ko wannan bayani da gwamnatin ta yi ya wadatar dr aliyu tilde na ma cikin waɗanda ke bin diddigin wannan batu a yanzu ya ko bayyana abin da ma suka bankaro da kuma abin da ya kamata a yi kuma mu ban damuwar ma bayan an gano eh, eh, eh, wane ne ya aikata to a dawo mana da dabinan mu hmm. a rarrabawa bayin Allah don kila akwai su a dankare a wani waje muna ga ya kamata a ce an zurfafa bincike da sauri akan eh, ina suka yi. Babban abin shine kaga ana ta zargin cewa malamai ne ana ganin kuma tun da ita daga eh, da kasar da Saudiya ne har ana azawa cewa akwai wani bangaren malamai wanda suke shiri da su wanda su ne suka aikata wannan a zahiri kuma abubuwan da suke fara bayyana ba haka ne, kan ma babu hannun malamai ma duk da abin ya kare ne akan jami'an gwamnati to kaga zai zame zalunci idan ba a yi bincike ba aka fito da waɗanda suka yi saboda zatonmu zai yi ta komawa kan wasu wanda kaga kuma za mu ci ba da su ba. Kawan yanzu dai duk ƙoƙarin da na yi domin ji daga bakin jami'an gwamnatin ƙasar abin ba ya tura domin kowa ka tuntuɓa cewa yake ba da shi aka yi ba yayin da a ɓangare guda ko 'yan fafutuka ma ke maza lambar da a yi bincike wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da shin ko za a yi binciken ne ko kuma a Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To, Madalla Abdulaziz, sai kuma mu ƙetara Nijar inda aka gudanar da wani sabon shirin farmakin farautar 'yan ta'adda, Sulemu Mini Barma gare ka. Lura da yadda 'yan ta'adda ke ƙoƙarin mayar da yankin Tilaberi tamkar wani wurin da sukan iya su ci karansu ba babbaka ya sa hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar sake jan ɗamara domin yin gagarumar kakaɓa ta hanyar wata rundunar farmakin musamman Operation Dango mai kunshe da dakarun ƙasar ta Nijar zalla su kimanin 245. waɗanda tuni suka fara sintiri a kowane lungu da sako na wannan yanki mai makwabtaka da ƙasar mali matakin da nasiru saidu na ƙungiyar muryar talaka ya yaba da shi kwanan nan kowa ya tabbatar da dai hare-hare wanda aka yi muna bangaren arewacin jihar tilabiri abin ya yi yawa duk da akwai matakin ne waɗanda aka ɗauka to yanayin ya nuna dole sai an ƙara ɗauka ingantaccen matakin na a kare lahiyar jama'a da iyakokinmu muna ganin ƙarfafa wannan shirin da aka ce ma operation dango abu ne wanda adda kyawu don an san duk inda ta'addanci ya yi kamari dole ana kan sojoji bisa iyakoki su kula da iyakoki da irin abin da ya kamata su gudanar su a cikin aikinsu kina a ganin mu abu ne wanda ya kamata a ce 'yan ƙasa sun yi magoyan baya kuma sun ci gaba da hulɗa da waɗannan sojojin da sauran jami'an tsaro domin tsare ƙasa ba bindiga daga ɗaice ba tsare ƙasa har da talakawa ya kamata su kama wurin ba da bayanai da sauran abubuwa waɗanda ya kamata. Tsarin ba sani ba sabon da Operation Dango ke aiki a ƙarƙashinsa ya ba da damar soma samun nasarori da dama inda aka rufe kasuwanni masu tarin yawa waɗanda bayanai ke nunin 'yan ta'addan Mali na amfani da su don guzurin abubuwan da suke bukata. yayin da dubun wasu masu gaman baki da 'yan tayar da kayar baya ta cika ba idan kayayyaki da dama da aka kama in ji hukumomin tsaron kasar Nijar. Mai nazari akan al'amuran yau da kullun Abdu Alhashi Idi na cewa dama haka nan ne yayi mu ne ya kamata mu 'yan kasar Nijar mu san wanga abin 'yancinmu ne tsaro su ba wani ba yake ka kai ne ya kamata ka tsare kanka mu ne ya kamata mu hudda kuɗi mu sa mutane mu sa basiranmu da tsarinmu wanda za mu kare kanmu da kanmu wani bai iya kare mu to muna fata wanga abin ba an yi shi ba don propaganda an yi shi haƙiƙa babu wani abu wanda za a rika ana sara ana noke in ka sare mu ba ka nokewa kafin ka noke mu mun noke da kai a makon jiya ministan tsaron kasar nijar kalla mutari ya ziyarci sansanin waɗannan askarawan da ke garin tiluwa na yammacin walam domin ganewa idanuwansa idan an zartar da dukkan matakan da gwamnati ta yi umarni a ɗauka saboda haka ya yi amfani da wannan dama domin ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da sanar da su cewa hukumomi shirye suke su zuba dukkan kuɗaɗen da suka dace domin samar da ingantattun kayan aiki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A shirin mu da ya gabata, mun dasa aya bayan tambaya da nema kwamishinan ilimi matakin farko a jihar Sokoto, Dr. Muhammad Jabi Kilgori. na matakan da gwamnati ke ɗauka wajen tilasta ma ma'aikatan gwamnati ko 'yan siyasa a jihar Sokoto su kai 'ya'yansu makarantun gwamnati madadin kai 'ya'yansu da suke yi makarantu masu zaman kansu. Sai ya amsa da cewar. a nemi ilimi haka ne gaskiya muna bisa kan wannan turba wannan aiki ne muke kan shi tabbata cewa makarantun nan gwamnati suna da isassun ka aiki da sa idon da ya kamata da malaman da ya kamata da kwarewar da ya kamata za su ba da ilimi hiye da ma makarantun masu zaman kansu wannan ɗaya daga cikin abin da muke gurin mu kai gare shi ba da kuma muna bisa kan hanya yanzu haka kamar yadda na faɗa ma akwai jami'ai da dama da masu 'yan kasuwa da suke cire 'ya'yansu daga makarantun ne masu zaman kansu suna mai da su makarantun nan gwamnati domin ana ba da ilimi daidai ko hiye da ma makarantun nan da su. suke masu zaman kansu a wasu makarantun ne namu na gwamnati kuma fatan mu shine akwai makarantun da muka zaba waɗanda za mu mayar da su muka fara ɗaukar matakin mayar da su na gwaji waɗanda kusan duk abin da ake bukata na ilimi za a same shi a wurin don hakan ga wannan zai tabbata cewa an sami kai 'ya'ya jami'an gwamnati manya da kuma masu hali sun kai 'ya'yansu makarantun gwamnati domin a samu ƙarin ci gaban ilimi a jihar Sokoto. Akwai magana wannan mai matukar mahimmanci a wanda idan muka duba akwai yadda ake ainihin horas da malamai eh. mafi akasari malamai za a ce mutum yana da kwalin NCE ko yana da takardar digiri eh. ba a ɗaukan wani mataki na ba su zarafin su je su ƙaro ilimi na gaba eh. za ka ga malami ya yi shekara ashirin ko shekara goma sha yana nan da kwalin digiri nashi ba a ba shi damar ya je ya yo karatu na gaba da digirin farko ba ya je karatu digiri na biyu a wani tsari kuke da shi ganin cewar an ainihin ba ma malamai damar su je su ƙaro karatu a duk bayan shekara ɗaya. E Yusuf wannan na ciki awon da muke kai ne a halin yanzu. Malamai eh, masu matakin NCE mukan ba su dama su je su yi digiri akwai ma wanda ake eh, na distant learning wanda ake je kaka da wanda aka yi ne cikin sati sati haka weekend shi ma yana nan mallamai muna ba su dama su je su samu wannan sannan eh, babban hoɓasa da gwamnatin jihar Sokoto yi mallamai masu digiri na farko kusan guda ɗari biyu ko fiye da haka muka kai Uganda domin su zo su ƙaro ƙarin ilmin digiri na biyu na fannin ilmi dukkan su kusan sun dawo su nan su a ƙarasa jari ga ilmin jihar Sokoto sannan kuma akwai tanadi da gwamnati take da shi na ba da gurbi duk malamin da yake so yana so matsawar da ya kaci mu ka'ida akwai doka abin ta tanadi ba za ka fara aiki yau ba kila baka shekara biyu ba sai ka shekara nan biyu kana aiki an ga kwarewa ka an ga takon aikin ka da sauransu to da ka samu gurbin karo ilimi to za a baka dama ka je ka karo amma wannan za a duba bisa ga daidaitawa da ba za a ɗauki malamai da dama su je su bar azuzuwa ba malamai ba za a yi shi bisa ga tsarin zai sa ba za a samu akasin cewa akwai isassun malamai a kowane lokaci ba sannan kuma akwai tanade-tanaden da aka yi na malamai suna zamne wurin aiki aikinsu ana ƙara musu ilimi na sanin makama aiki na tabbatar da ta yadda manhaja aiki na kuma ƙoƙarin inganta yadda suke koya ma yara wanda yake guru mu shine kamar da muka fara kowane mallami akalla a shekara zai samu eh, gurbin tafiya ƙaro ilimi guda biyu ya je ko wani ƙaro ilimi a wannan wuri ko ko ya je wani abu da zai sa ya samu dai fahimta abin da yake yi sannan kuma a nan ma inda suke makarantun ne muna da ƙarin gwiwa da ƙarfin gwiwa da muke basu na amfani da su manyan jami'ai suna ziyartar su a lokacin lokaci lokaci suna duba yadda suke tafiyar da abubuwa a zuwansu don hakan waɗannan hanyoyi ne da muke inganta ƙwarewar mallamai sannan kuma mallami akan bashi guri zama dama kamar na ce je ya ƙaro ilimi in matsayi ya cika ka'ida matsayi yana da bukata ba dukkan su suke da bukata wani daga NC in ka ce ma ya tai digiri ma sai ce ai shi wannan ya ishe shi da sauransu to kaga wannan abu ne na farko bukatar mallami da kuma ba da ka'idar bukatar tafiya da kuma gurbin da ake da shi na ba da dama domin mutum ya je ƙaro ilimi a mataki na gaba. Ƙarshe wani irin kira ko ko jan hankali hankali za ka yi ga al'ummar jihar Sokoto wanda ya shafi bangaren ilimi. To kiran da za mu yi ga al'ummar jihar Sokoto shine farko dai su fahimta cewa an samu gagarumar nasarar samun gwamna yana da gurin kawo ci gaban ilimi a jihar Sokoto. Ya ba da dama ya ba da kasafin kuɗi ya yi da tanade da ya kafa kwamitoci da suke tantancewa da ta cike da za a kawo ci gaban ilimi jihar Sokoto. Ya sawo masarautun gargajiya mai rahama sarkin musulmi ya shigo gadan-gadan na tabbata duk wani tarnaki duk wani abu da ke kawo rashin ci gaban ilimi ta hannun ko addini ko al'ada ko rashin fahimta ana wayar da kai ta hannun uwayen ƙasa da hakimai da malamai da sauransu. Kuma gwamnati tana ƙoƙarin ba da da gurabo buɗe sabbin makarantu ne a kowane lungu ko wani sako na jihar Sokoto tanadin ƙara mallamai waɗanda za su ci gaba da bada ilimi a jihar Sokoto sannan kuma ƙara bada kayan aiki kujeru da sauransu ana ana tanadin a tabbata kowace makaranta samu isassun kujeru haka kira mu ga jihar Sokoto shine al'ummar musu su ɗauki wannan dama a ci wannan gajiyar ilimi a inganta ilimi a jihar Sokoto na zamani da na Muhammadiyya a tabbata cewa jihar Sokoto ta samu ƙarin ci gaba ta samu nasara mai yawa cikin wannan lokaci domin domin ƙara ci gaban al'ummar jihar Sokoto. Masu sauraro baki da yakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Muhammad Jabi Kilgore, kwamishinan ilimi a matakin firamare da sakandare a jihar Sokoto. Tare da fatar duk abubuwan da ya faɗa, al'ummar jihar Sokoto za su gani a ƙasa. Allah ya sa ba labarin 'yan siyasa ba ne. Sai godiya ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi da fatar a sha ruwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissala. A maza da mata don mu zan miƙewa. Madalla Yusuf Harande yanzu kuma ga nasihar Ramadan. Malam Hajja kenan ɗaya daga cikin malaman ƙungiyar Al-Ihsan kuma malami na masallacin Juma'a na cikin majalisa. A cikin wa'annan kwana goma na ƙarshe na watan Ramadana wanda yake kwanukan da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya yi asara wanda hawatar ramadana ya zo ya fita bai samu abin da ya tanada ba na gobe kiyama musamman ma kuma a cikin waɗannan kwana goma to don haka abin da nake kira ga yan uwana musulmi ba ce aka yi ba sai wanda ya san qur'ani da kai ko sai waɗanda suka san hadisai da kai a'a ka nemi neman dace da wato da dukiyarka ko da ƙarfinka ko da maganarka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kalimar tayyiba wa hiya sadaqa magana mai kyau ma sadaka ce kenan shi dace da wannan kwanuka guda goma kyautata zuciyarka na ɗaya kamar yadda muka faɗa tun farkon maganar mu ta farkon wannan wata kyautata zuciyarka baka son kowa da shari baka fatan kowa da keta sannan kuma shin menene za ka yi wanda Allah ya baka lada dan ya ce a nema cikin wannan wata menene za ka yi don ka samu dace da wannan wata menene za ka yi don ka samu dace da wannan dare wanda yake ya fara daga yau har zuwa kwana goma to kai baka iya karatun Qur'ani ba to me za ka kenan sai ka ga sai wanda suka iya karatun Qur'ani kuma a'a kai ma za ka yi saboda kai ma za ka karanci abin da ka sani na alheri faɗa masu kyau ga mutane faɗa masu kyau ga kanka faɗa masu kyau ga iyayenka sannan in kana da dukiya ka yi sadaka sannan duk abin da kake da manzo Allah yana ce ma Fatima ta nemi ta nemi rabuwa da wuta kuda da tsagin dabino saddan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya ba mai azumi kwab guda na ruwa ya sha ya yi buɗe baki da shi shi yana da azumin sa shi kuma yana da ladan azumin sa shi da ya bada kenan kaga haka ya kamata mu yi babu abin da ya wuce wannan kamar kyautu zuciya to madalla ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana ta hanyar imel bar mu fara da sakon Ibrahim Musa Kilfi wanda ya ce gwamnatin Najeriya ya hukunta wanda ke da alhakin karkatar da abincin 'yan gudun hijira idan an gano su sai kuma sakon Muhammad Salihu Kauran na Moda wanda ke cewa rikicin kabilanci da ke neman ruruwa a jihar Taraba wani lamari ne da ke bukatar hukumomi su tunkare shi tun bai kai ga kazancewa ba domin ita fitina ta aka sani ba san karshen ta ba sakon mu na biyan hadin gwiwa ne daga Isa Lawan Girgir da Abubakar Ibrahim Kawu Girgir da Zakariya A Musa Girgir jihar Yoban Najeriya wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa muna kira gwamnatin najeriya ta yi bincike kuma ta hukunta waɗanda suka karkatar da dabinan da ƙasar saudiya ta bayar domin 'yan gudun hijira su yi buɗe baki da shi assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka gaskiya ya kamata gwamnati ta samar da magunguna ga masu cutar amosanin jini waɗanda za su rage fama da raɗaɗin cutar sako daga aminu ɗan kaduna amanawa da ƙarshe sai saƙon hussein abba dambam jihar bauchi da ahmad suleiman bajo ga jihar gombe da kuma ibrahim mahmud dambam wani suka ce muna Allah dai bisa harin da 'yan ta'adda suka kai bakin wani masallaci a birnin London lokacin sallar dare kuma da fatan mahukuntan kasar za su yi bincike gami da hukunta masu hannu cikin wannan hari. To madalla kafin mu karkare ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai. kasar rasha ta ce daga yanzu duk wani jirgin yakin sama na kawancen da amurka ke jagoranta da ya sake ratsawa ta yankin kogin euphrates da ke cikin syria za ta harbo shi rashin ta fitar da wannan gargadin ne bayan da wani jirgin yakin amurka ya kakkaɓo wani jirgin sojin syria a wata rubutacce sanarwa da dakarun rasha suka fitar sun bayyana cewa sun katse hanyar talho din da aka tanadar domin kaucewa gubzawan dakarun bangarorin biyu To masauraran mu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau wato Vasco ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe ga kabara nan da tawagarsa.